Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya Da rashin tayi akan bar arha ko shakka babu. Salo Garba ne daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar maku da shirin. Jama'a Assalamu alaikum. Kamar yadda watakila wasunku suka ji makon jiya, a cikin bayanansa shugaban Sani Bello Foundation da ke horar da matasa sana'o'i daban-daban da ke kwanta gora Malam Zakari akane yana cewa Um, sani bello foundation an kafa shi ne a shekara 2011 uh, wato shekara ta 2011 eh, eh, shekara 2011 uh, dalili da ya sa da aka kafa makarantar nan shine shi ciyaman namu ya duba cewa yara da yawa suna zagaya gari ba ayyukan yi to ana neman aiki yaro mai gama ko digiri ko secondary bai samu aikin yi ba shi yasa ya kafa wannan don da koya musu aiki yadda za su yasa tallafa ma kansu su tallafa ma waɗansu to shi yasa ya kafa makarantar nan a nan makarantar ana koyar da uh, catering and hospitality kamar yadda ana koyawa yara inda za a yi dafe-dafe iri-iri both uh, national and intercontinental akwai fashion designing irin ɗinkin turawa da na namu na gargajiya duka ana koya musu akwai ict kamar computer engineering computer appreciation programming and networking da ire-iren nan computer ana koya musu duka then akwai animal production that is irin um, koyon aikin noma kamar poultry da kiwon kaji uh, kifi ah, zomaye To yau za ku je ɗaliban da suka samu horo a wannan cibiyar. Na farko ga Malam Aminu Suleiman. Ɗaya daga cikin ɗalibai Sani Bello Vocational Training Center wanda yake a ƙarƙashin Sani Bello Foundation. Ah, na kuma karanci computer engineering da networking wato harkan gyaran kwamfuta da kuma samar da alaƙa kamar mu ce ɗaura aure tsakanin kwamfutoci insha Allah yanzu a nan wannan gidauniya ka koyi wannan gyaran kwamfuta kwarai kuwa a nan na koye shi kamar tsawon wani lokaci ka ɗauka kana koyon wannan aiki mun ɗauki ya kai alal aƙalla wata takwas haka shine muka koyi wannan abu to yanzu ya kake ji gashi dai ka iya a gaskiya alhamdulillah ina jin kaina a matsayin wani irin mutum mai matukar amfani sabanin da yadda da ina alaka da kwamfutoci to amma kasantuwan ban san ta yadda in matsala kaza ya faru ya za a yi a gyara shi ba sai mun ɗauke shi mun je mun kai zuwa garin wani an kashe kuɗi to amma yanzu alhamdulillah zan iya biya mu kai na bukata zan iya ma biya mu wasu kuma sannan ma har ni ma in samu wani abu a karkashin haka don saboda haka ina jin kaina a matsayin wani irin mutum mai amfani ka riga ka gama kuna biyan kuɗi lokacin da ake koya muku wannan abu a gaskiya ba biyan kuɗi haka nan illa dai kawai lokacin da zaka fara akwai wato rijista da ake yi daga nan a hannun head office na ake rijista naira dubu uku to sannan kuma za a baka uniform da kuma littattafai haka dai da zaka samu na rubutu a naira dubu bakwai kaga akalla mun hada dubu goma kenan kaku a harkan karatu irin wannan ba za ka ce ka biya ba hmm. yawa shine wannan yanzu ku nawa ne ɗaliban da kuka koyi ɓangaren kwamfuta a nan eh to ka san ko kwamfutan zamu ce yana da faɗi akwai zamu ce ict ne gaba ɗaya to a ƙarƙashin ict ɗin akwai irin kwamfuta engineering mu kenan akwai programmers sannan kuma akwai web designers sannan kuma akwai appreciation to alal in ka haɗa mu gaskiya muna da adadi mai yawa to sai dai adadin zai iya rikewa shine adadin mu mu masu gyaran kwamfuta din mu in zan tuna mu bakwai ne insha Allah kwamfuta wani irin gyara kuke in ta samu virus ku gyara ko kore in ta ko wani matsala ko ta balle haka ko kuma wasu wayoyi na ta sun samu matsala duka babu wanda ba mu yi a cikinta a kunna ta duk matsalar da ta same ta an kunna ta za mu iya gyarawa sannan kuma in a waje ne ta balle ko wani abu ya kone ko canjin wani abu duka insha Allah za mu iya yanzu kowa ina za ka iya wannan aiki lallai in allah ya yadda babu haushi wani kalubale ka fuskanta lokacin da kake koyon karatun to akwai kalubale kala-kala wanda yake aiki ne zan iya ce mai daɗi sannan ko mai haɗari yana buƙatar mutum duk lokacin da za ka yi shi kaɗan dunga ƙoƙari kana aiki da ƙwaƙwalwanka kamar misali akwai lokacin da muka zo muna yara ga abin da muka zo gyara to sai ko muka je garin aiki muka balla wani abu wanda ke ba in ba tare da wannan abun ba za mu iya ce kwamfutan ta mutu ma gaba ɗaya kenan so matuka hankali ya ɗan tashi marasa ya zai to amma a ƙarƙashin kula da shi ainihin malamin namu sai ya zo muka sa hannu tare da shi Allah ya sa kuma sai aka abin nan to a daidai wannan lokacin gaskiya abin ya ɗan tada mu hankali domin mutum ya kawo gyaran da bai wuci in ma zai biya ka biyoci biya ka dubu ɗaya ba ka zo ka haifar mashi da matsalar da kuma kwamfutan ta tashi aiki gaba ɗaya ka ga kalubale ne wannan insha Allah to yanzu eh, su malaman ku kuna samun matsala da su a gaskiya ba mu da wani matsala da su mutane ne wayanda yake muna zaman lafiya da su amma ka gani mu lokaci muna zaune ba za ka ma iya zata wayannan ɗalibai da malamai ba ne suna son mu muna son su muna abin kirki gaskiya tsakaninmu sosai kuwa yanzu ka riga ka gama an baka takardu ko na'am insha Allah to yanzu me ina ka dosa yanzu to yanzu babban buri na shine kamar yadda nike alfahari da wa'annan malaman to nima ina kokarin in ga ya za a yi al'umma ta alfahari da ni yanzu ina ne ina shirye-shirye ya za in bude shagona ta hanyar da ina wannan gyare-gyaren sannan kuma zan samar da wasu nima wa'anda yake a karkashina zan yaye su su ma karkashin su saya wasu haka dai amfani ya ci gaba yanzu suna suka bude shagon gyaran kwamfuta a nan kwanta gore ke in Allah yadda haka nake da budin haka to wannan yana daukan wasu makudan kudade ne eto eh gaskiya zai zamu iya ce yana bukata domin alal akwai kayayyakin aiki wanda ke gaskiya suna da kuɗi wanda ke akwai bukata a ce an nemi kuɗi kafin wannan abu nan bayan ita wannan gidauniya na ga kamar ana neman rance da za a bude kasuwanci ba ka jaraba ko za ka samu to lalle ana ba da rance to kuma in Allah ya so da ina nan da tunanin haka duk da yake har yanzu dai ban ji sun motsa akan haka ba amma dai ina kyautu tsammanin Allah da za su fara din yanzu to kai dai matashi ne me za ka ce ma matasa yan uwanka waɗanda ba su riga sun kai wannan matsayin naka ba to matasa gaskiya akwai kalubale a gare mu sosai a wannan zamanin da muke ciki in ka kalli rayuwar matasa akwai haɗari akwai ban tsoro kuma akwai ban tausayi a wani lokaci matashi ne mai ji da kanshi yana da karfi zai iya amfanar da kanshi amfanar da al'umma amma sai ga daga ƙarshe bai ma san ciwon kanshi ba hatta abin da zai sa a cikin shi yana nema ne yana jin haushin wasu hakan zai ba shi dama tunda ya tashi babu tarbiyya a gida babu kuma abin da zai iya samu kanshi a jiki ko ya ci to sai kasance yana jin haushin mutane da ƙarshe kawai sai a mai da shi karan siyasa da ƙarshe zai zama su ne 'yan sara suka 'yan menene 'yan menene kaga daga ƙarshe zai saka kanshi cikin wani tashin hankali ne ya jawo mu al'umma su ma tashin hankalin to kamar idan masu hali misali kamar wanda ya bude wannan ita gidauniya Eh, idan suka ci gaba da bude irin waɗannan cibiyoyi zai taimaka matasa e zai taimaka amma kuma duk da haka bude wannan abubuwan kawai bai zama dalilin zai iya zama hanyar taimakawan kawai sai an yi kokari an samar da tarbiyya domin duk yadda mutum zai koyi irin waɗannan abubuwan in bai da tarbiyya ba zai iya kan kanshi ba ba zai iya maintainin wannan ba to a ƙarƙashin wannan ne kuma zan yi kira ne zuwa ga iyaye iyaye su yi kokari su ji tsoron Allah Allah ya ba su ‘ya'ya amma sun saki 'ya'yan su kamar awaki Karazubi. ba za ba a da bukatan wannan akuyan sai ran da za a kai da kasuwa kamar wannan yaron shi ma kenan ba za a bukace shi ba sai lokacin da ake son a sashi wani aiki to hakan zai sa shi kuma ya je ya tunani irin nashi yaro yana bukatan yau kasance kai mai hankali kana jawo shi kana bashi tunani irin wanda ya dace in ka bar shi shi kuma ba zai bar kanshi ba tunanin shi zai nan zai aiki da shi ne don saboda haka ya kasance ana jawo su wani me kai yau me kake son kai gobe ba ka ganin kaza da kake yi akwai hadari ba ganin kaza an kai shi za ka samu ci gaba to da irin wa'annan abubuwan to dole ne za a kokarin samun cigaba gaba aka samu wannan tarbiyyar kuma aka samu irin wannan kamar shi kwanan sani bello wannan taimako da yake to sai ga abubuwa sun ci gaba duk yadda ya kai ga son taimakawa matasa matukar iyayensu ba su ba su tarbiyya ta garba ba zai taba yiwuwa ba sai dai ma in an jawo su a irin wa'annan ma'aikatan su zama musu wani musifa ma. wannan shi ne tunani jama'a da wannan muka kawo karshen shirin na yau sai mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya kai mu ku sake jin mu da wani sabon shirin yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da Solomon Abu da Chubahiro Diodone da suka shirya mana sauti ne Salo Garba ke muku fatan alheri ku huta lafiya kuɗi a kashe su kashe su ta hanya mai kyau amma ba bisa shashanci ba, kana ba bisa ce ba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya.